abin ya wuce najeriya kuma duniya gaba ɗai yau na ga dr idris abdulaziz shugaban ƙungiyar ahalus sunna na european country na gaba ɗai ƙasa goma sha bakwai ta ƙasar turai wadda ke haikwata ingila ya bugo ya ce zai ka ziyara najeriya don goyon ahalus sunna najeriya baya da tawagati bature hul wato abubuwa ne Allah ka yi inda ya tashi ɗauka addini ne ku da ku yi don Allah wallahi wa'anda sun lama kircin ga da sun san za a samu nasara ga kashi ɗaya ba cikin ɗari ba su yi shirin su za su yi an fahimci wannan ko to Allah ya taimake mu kwamitin da gwamnatin Bauchi ta kawa ƙarshen ma'aikatar shari'a su can Bauchi ba su da ministry for religious affairs abin a gare su shirya kwamishin gare su kwamishin kuma irin munan jihar zahora kamar hukumar hizba kamar hukumar zakka kamar hukumar preaching kamar hukumar toilet commission kamar hukumar research su ne a commission zata man da famunan commissioners da sakatari. bai yi ƙarfin ministry ba to munan muna da ministry kuma da irin wannan commission commission din to su can baucin duk shari'a gaba ɗaya da ma'aikatun commission guda ne an kai musu sauran ɗan gaba ma'aikatun an ka ambata sun zan farasta ta ƙarshen su kamar yunis ne kaga dai ba su ba yanzu to shi wanda an kasa zan chairman na a gurfanar da shi dr idris abdulaziz ya zo ya na ya bayani abin da faru ya ce su biyan ne shi annabi din shi a chairman ya ce an ɗauko ɗan ɗariƙar tujjaniya guda an ɗauko ɗan ɗariƙar ƙaririya guda an ɗauko izala just member guda an ɗauko izala kaduna guda an ka ɗauko daga salafawa guda wato to shi daga izala just yake shi ɗan gaba ciyama don haka yanzu can akwai ɗan ɗariƙa tujjaniya da ƙariya guda biyu akwai ɗan izala kaduna rashin kaduna da kuma basalafi ya ce to mu je mu gaya ma gwamna gaskiya in dai aka ga matsala ce kunya ɗaya za a yi ya ce domin kai ɗaya zalar kaduna mi aƙida ka ga wanga ya ce wallahi shi aƙida ta ba a neman taimako kowa sai ga Allah manzo Allah bawan Allah ne manzo Allah ne shi ma Allah ka neman taimako duk abin a daraja manzo Allah Allah ne ba shi kai dan salaf ya ce balle ni <laughs> ya ce to ni kai na ƙuri'a ta nan take kun ko ƙuri'a a yi mu biyar to uku mun rijaya to balle karatu ne za a yi wallahi ba a kure shi in kuma an kure in kuma ya kure mu gwamnati ta yi kunya don wakilin gwamnati muke kuma za a kure mu zai <laughs> a'a ai ba gwamnati sa kwamiti ba don an mukushe shi ya gane ko su ai ba su da matsala wakilan gwamnati ne an kara su aka kayar gwamnati <laughs> to nan take gwamnati to ya an shauka shara a jayi abin mamaki jama'a wani suka kai kara daga kano suke ba daga bauchi ba wallahi daga kano sun kai tsaye tsohon kwamishin lamarin addini na kano ya aika ma gwamnan bauchi in ba a ɗauki mataki ga dr abdulaziz ba sai an yi bala'i duniya za ta tashi za a yi kaza za a yi kaza jama'a kano nan ne ba an ka samu wanda ya tashi ya ce ya rance da allah ya bincike ya gama kakaf ya gano mauridi bai da hujja ba addini bane na hujjar qur'ani ko hadisi amma wallahi ba su bari yace kuma ko manzo Allah ya dace su bari wallahi ba su bari duk daya ne manzo Allah ka da Allah amma mina hakki shi wanga da yawaka ƙara bauchi ya ji wanga so ɗari bai taɓa cin ƙala ba tun ɗan ɗari ƙari uwa ne na as an ka samu kano wanda ya to ya magana akan in ya siya ya annabi ya yi Allah ya yi na an kai lam yalid wa lam yulad duk kahirci da an kai ayi mutanen ga suna nan ba su taɓa ci a kala ba sai in taɓaci taɓaci za su wani babba cikin su ce wannan yaran ba da izinin mu suke wannan ba kaza kaza kaza kaza to kaga nan za ka gane wallahi ba a yi don kare manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam aqidodi da kahirci aka son a tabbatas domin in adalci za a yi na ga yan dariƙa wallahi da su yi adalci na ga muku wani dokta ya ce lasar na jibarin an ce wani ya ce mutunci masu Allah na yi maganganu masu zahi ya ce amma da an haka kama kasa na ji bayanin da komi ina neman da Allah ya yi min wallahi ni ban ji bayanin shaka yake ba wanga bayani ba mai tada shi amma da Allah in zai bayani ya yi bayani cikin sauki da sauti mai rangwame kuma ya sassabta kuma yadda kowa zai gane amma Allah ya nima wa ta aƙidata ya faɗi yau da gaskiya kuma dole ka yi kai mai adalci to ni da babban abin na fahimta ƙasa game da aiki mun bar tushe mun ya shi wallahi karatu akwai shi duk musabakar da aka ta alƙur'ani duniya a yanka ta yi najeriya ba ta dawo hannu biyu ba saboda shekara 20 da 30 sannan yanzu muna cikin ƙasashen duniya waɗanda sun kai kowace ƙasa yawan hafizan ƙur'ani matasa ita maganar matasa su zo suna sallar jam'i tarawihi azumi duk duniya mu na dai bincike ya nuna da matawa bincike ya nuna duk duniya ba inda matasa 'yan shekara sha biyar sha shidda zuwa talatin su yi sallar jam'i ta su bahin a yi isha'i da su azhar da su la'asar da su a yi azumi da su a yi karatu da su tahajjud itikafi wane ne irin najeriya duk duniya majalisi irin na karatu tafsirin azumi ko duk duniya mu annaɗai ba maki duk muna da yawan kuma muna da yawan masu imani to amma babban aikin na fahimta gare mu rashin riƙe tauhidi ya zama kullum shi an muƙaddama karatu sannan a cigaba da aiki a yi taji a yi taji har ya koma babu matsala to da yi sai an ka bashi da an da an wadai sai za ta shi duniya kun ji wannan to dole ne a dawo tun daga islamiyya nursery primary makarantunmu na allo a sa wani syllabus na tauhidi can ta gariya yaran mu su tashi da shi mata masu zuwa islamiyya su tashi da shi makarantar zaure kowa na da shi to ba abin za a haɗi ka ji hankalin ka tashi don kana da hankali amma duk wanda ka ji an hudu tauhidi hankali na tashi wallahi mahaukaci ne ko can mahaukaci ne an hudu magana Allah hankalinka ya tashi ina hankalinka an fahimci wanga don haka maganar ƙur'ani da ya ce wato ita fatiha ya ce mata umar kitab ba banza ba karatun fatiha yanzu بالله من الشيطان الرجيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نعم الرحمن الرحيم نعم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين أنا ولد wannan ayoyi na fatiha na farko hadisul qudus ya zo manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah madaukakin sarki ya ce qasamtu salata baini wa bain abdi na raba sallah tsakanina da bawana fatiha ita Allah ce masalla in ba fatiha da za ka zo ka tsaya ka karanci qur'ani daga bakar hannasi in Allah mu mika cewa kai ruku'i wallahi baka da raka'a inda sallah ce amma an tilawa ce akwai lada daga bakar zuwa nasu ka karanta kai ruku'i wannan raka babu ta saboda mi ba fatiha ita akai na qur'ani kai na kwakwalwa take nan kunnuwa suke na hanci yake nan baki yake na harshe yake na hankali yake na ilimi ka zama to in babu kai ina mutum to nan za ka gano muhimmancin fatiha ba banza ba an kace mu cikin kowace raka'a sallah biyar raka'a goma sha bakwai kowace raka'a tana da fatiha amma akwai raka'a da ba su da fatiha sai da sura ba su da sura sai fatiha kawai misa su aka yi tauhidi ya tsaya muna manzo Allah ya ce Allah ya ce idan idza qala abdu alhamdulilahi rabbil alamin yaqulu Allahu azza wa jalla hamadani abdi bawana ya gode mana وإذا قال العبد الرحمن الرحيم يقول الله تبارك وتعالى أثنى علي عبدي باوانا يا بني دسونا هنا كاوا وإذا قال العبد مالك يوم الدين يقول الله تبارك وتعالى مجدني عبدي باوانا يا كلمة مالي دوان وهذا كله لي الله تعالى دنوني أن قول يمن أن يبيني أن كلمة مالي إذا قال العبد إياك نعبد wa iyyaka nasta'in sai Allah ya ce to hada baini wa bain abdi sharadi tsakanina da bawana ya yi sharadi ya ƙulla ya alƙawalin ni ɗaya zai bauta mawa ni ɗaya da neman taimako na ni ko na yi alƙawalin in bawa na riƙe wani sharuɗa wani abdi masu ala ko miyar roƙa sai na bashi sai bawa ya fara addu'a صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين دبوا يا شيخ اهدنا الصراط المستقيم Allah ka shaida mutubarki madadaci, sura ɗan lalazi na namta alaihim, ta fake wa ina da kawo ni'ima a kansu, so ne an kawo ni'ima ومن يطع الله ورسوله فاولئك مع الذين انعم الله عليهم ومن يطع الله ورسوله والرسول والرسول والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليه عليهم عليهم من الصديقين من النبيين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وكفى بالله عليما to wannan shine kowar mu ka roƙo ihdinas siratal mustaqim Allah ka shaida mu tafarki madaidaici siratal ladina an'amta alaihim tafarki wanda kawwa ni'ima akan su su wane mu mai da Allah war rasula su sun kawo Allah da'a sun kawo manzon Allah da fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim wayannan suna tare wayanda Allah ya yi ni'ima akan su shugabannin cikin wanda Allah ya ni'ima min annabiyyin annabawa wa ashruba annabawa Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ba shi ceton mu Allah ya mana so ne Allah ba mu ikon biyayya ga sunna tai min annabiyina annabi Adam bai ciki annabi Ibrahim bai ciki annabi Nuhu bai ciki Hudu bai ciki Shu'aib alaihi salam bai ciki to wasu dikila shugabannin waliyan duniya abubakar siddiq ba shugaba wanda duk adda wani waliyin da ya abubakar ta wannan waliyin shi dan wasu dikila wa shuhada irin sayyidina hamza wasu alihin sauran mutane sun kabi su kya ambato Allah ya tabbata da mu cikin su Allah ya ce wa hasuna ulaika rafiqa waɗanda kowa sun ka za abokan ta ya tai cikin aljanna kai ya kyau a cikin abokan ta ya sannan samun falala kai ba siddiqi ba kai ba shahidi ba kai ba annabi ba kai ba mursali ba kai ba mala'ika ba amma albarkacin tauhidi na iyaka na iyyaka nasta'in Allah hada ka da annabawa wuri aljanna za zalika falalu min Allah tauhidi da haka wallahi wannan falala daga Allah take wa ka babillahi alima kuma Allah ya isa ya san wanda ya dace ba Allah ka bamu amin za mu kwana gobe mu karanta hadisi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ah, c'est ça. Allô, Thierry.